sun mutum wala janu balle aljani an zambihi daga lahin da ya aikata misa ba a tambaya aljan ba a tambaya ɗan adam li'annahum don su ɗan adam da aljan sun san ma'ana da kallon su an san alamar su bisimahum da alamar su wal muradu bil yawmi al waqtu ai waqtu khurujum lokacin da tasu min al-qubul wal hashari da taruwa ila al mawqifi qabla fasal al-qada gabanin ayi hukunci daki daki wa ba'da zalika bayan wannan amma yusallu a tambayar su domin aya ta ce ho rabbika lanas'alannahum ajma'in wallahi ina rantsuwa da ubangijinka za mu tambaye su duka wato nan kenan za a tambaye su gaba ɗaya waljani huna wa fi ma ya ti bi ma'anar jinni wal bi ma'anar insi wato kenan za a tambayi aljani za a tambayi dan adam ba ana nihin aljani guda ko dan adam guda ba duk za a tambayi su wa bi ayi ala'i da waɗanne irin ni'imomi na rabbi rabbikuma ubangijin ku tukar zuba ni kuje kanatawa shin bi ma ahabara kuma da abinda Allah ya baku labari wa ma an'ama bihi da abin da ya ni'ima da shi alal da fi zalika al a cikin wannan yini da shi kuke karyata koko da waninsa sa yu'raf yu'rafu to don irin wannan mutum ke taitayin kansa yayi aiki don Allah ya gyara tsakaninsa da ubangiji in alƙiyama ta tsaya yurahul muna, ana sanin makangara da simahun da alamarsu da ganin mai saɓa ma Allah ba sai an tambaya ba wallahi bayyana yake ai sawadul wujuh wato baƙin huska wa zurqatul uyun da jan ido wal khuzl da damuwa waɗanda su sun ka tattara ga mai saba ma Allah in alƙiyama ta tsaya da kallo na huska ta ta yi tukun tukun bakin kirin kamar an yanko na yankin dare an daba mai ga huska idanu ne jawuru ga bakar damuwa tare da shi fayu a hazu sai a yi riko bin nawasi da kwarkwada kai gashin goshi wala da kuma dugadugai wannan ya nuna ma kutumbu za a yi da mutum kutumbu a kama kawahu ne a hada da kai ne a daure tudammu ana tara nasiyati kulle kwarkwadattan kowanne ilaka da mai zuwa ga dugadugan samin kalfin daga baya ba ma da gaba ba baya za a ban karawa Allah ya sauƙaƙa auka dami koko daga gaba to ya an ka ɗaure shi da sarƙoƙin nan an ka gama bayan na an gama da ƙahu an ka ɗar mai ina mi za a yi wayul kafin na da sai a ji shi wuta to ina ina daɗi ga haka fa bi ayyi ala rabbikuma fa bi ayyi ko bi ayi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na rabbi kuma ubangijin ku tukar zama da kuke karyatawa shin min hadha tahdidi daga wannan tsoratarwa wa yuqalu lahum ana cewa gare su hadhihi jahannamu Thank ba wai a ɗaure kan mutum da ƙafa hunai ɗaya da zahi ba ba a jewa shi wuta ɗaya da zahi ba sai bayan an yi haka an jewa shi wuta kuma sannan sai a gaya mai maganganu sai ina makangara hazihi jahannamu lati yukazzibu bihal mujrimuna wannan ho ita ce wutar jahannama da makangara duniya suke karyatawa an ce akwai wuta sun ce babu akwai azaba Allah sun ce babu in dai an gama rayuwar duniya an ka mutu shi kenan ya da suna kekkewa yawa bayan ha tsakaninta bayanan nari tsakanin wuta suna kewa yawa yura kuna ada kuna su biha da ita wa bayanan hamimi tsakanin ruwa masu zahi ma'un harin ruwa masu zahi alin masu matsanancin zahi na tsaya baligun hayatul harara sun kai karshe ga duk zahi yus'aunahu ana shayar da su shi sun bu ala ru'usin kuma a zuba musu su akan kwalluwar kai kai Allah tsare mu da azaba wuta bayan dan dan wuta an ce sha ruwan masu zahi wanda babu zahi gaba gare su ya sha komi a cikin ciki ya narke ya ɗauko wato duk fuska ta yanke ta wada to sannan kuma sai a zuba mai ruwan nan ga kai in ya mutu sai a koma da shi haka nan kuma a ce koma ya haka haka za a sai wa bi ayi ala'i wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban fa bi ayi ala'i kuma da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku zama kuke karyata min haza shin daga wannan kuke karyata ko ko waninsa Waliman خاف ya خاف مقام wanda yi tsoron maqama rabbi tsayawa gaban gatin ubangijinsa iyamu tsayuwarsa bayna yadayhi gaban zatin Allah lil hisabi don haka tunda yana gudun mummunan hisabi wata raka ya bar ma'asiyati sabon Allah to yana da jannata ne aljanna biyu jannatu lil khaifil insi wato aljanna guda ga wanda ji tsoro daga mai ji tsoro na mutane wal ukhra lil jinni aw ko kuma li kulli wahidin ko ko kowane daya yana da jannatin aljanna li aqidatihi don aqidarsa wa ukura aljanna guda li amali don aikin sa au ko kuma li don da'arsa wa tarka ma'asiyati da banin sabon ubangijin sa au ko kuma li sawabi don lada wa tafadul alkhairi au ko kuma ruhaniya wa jismaniya aljanna ruhaniya da aljanna jismaniya وكذا ما جاء مثنى بعض duk abin da ya zo biyu bayan wannan haka ake ne da ruhi da jiki fabi ayi ala'i fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban shin da waɗanne irin ni'imomi na ubangijin ku na kuke karyatawa min hazihi daga wannan da mun ka faɗa qala fi amani ya faɗa a cikin tafsirin gayatul amani wa ja'alu ihdahuma lil aqil min al insi wal ukhra lil khaifi min al jinni ba'id sanya aljanna guda ga mai jin tsoron Allah na mutum guda da mai tsoron Allah na aljan to ya sa hadisan Allah cikin gayatul amani haka yace don haka ashe kenan kowanne dai mutum guda yana da aljanna sabu ba kha'ib min al-insi ba ba ba kha'ib min al jinn ba na'am zawata to ita aljannan nan zawata waɗannan aljannar da an kai magana guda biyu ma'abuta tasniyatu zawata alal asli wala muhaya'u afnan ma'abuta ganyi a gasani rafu jam'u hunanin jam'i na narihi kadulalin khassa hada zikiri li kasarati nab'i hadin amfanin tabi zula da inu wasu ma da ya itace a kusurar manzo da kyakkyawan maduba aw bi auraqiya koko da abin nan abin nan ganyayenta aw jam'u fannin ko ko jam'i na na fannin ganye aw zawata anwa'in min al-ashjari was thimari ko ko aljanna ma nau'uka tare daga itace da 'ya'yan itacen na'am bi shin wabi ayi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na rabi kuma a ubangijin ku kuke karyatawa mimma a'adda lakum abin da ya tana da gare ku min hadhihi daga wannan wa antum fil al alhali ku kuna cikin rasuwa babu ku shi shi za ku musu koko da wannan sa na'am fihi ma a cikin waɗannan aljanna a ina ne akwai ƙoramu guda biyu na ruwa ta jirya na suna gudana haifu sha'u bagiran da yan aljanna sun kaso fil a'ali a cikin sama wal asafil da ƙasa ƙila ga wani tafsiri an ce ihdahu ma taslim ɗayan ƙoramun nan taslim ne ƙorama taslimu ce wal ukhra guda kuma salsabilu waɗannan su ne ake ce ma'aina na tajariya ne ko bai ayi ala kuma da waɗanne irin ni'imomi na ubangijin ku tuka zuba na kuke karyatawa min ma wusifa shin wai daga abin da aka sifanta huwa su ma bil jarri li tawaffur al hadd al basirati wato sifanta shi da jarra eh, bil jarri da gudu domin cika na rabo wanda yake basira dankare fa na nazara lalle dubi ilal ma'i zuwa ga ruwa azzulal masu daɗi aljari masu gudu a jalabu shai ya yi komi tasgowa lissuru ga farin ciki ɗan adam ya ko abinci ya gama ce akwai ruwan sanyi to babu abin da da farin ciki iri ne shi yasa wani malami da an kace wani ya ce bai cin kayan daɗi sai ce hal ya kula faru da ko da shan ruwan sai an ka ce to shikenan ya ci komi wato baitin dan adam ya rayu ba abinda ada daɗi irin ruwa ma sanyi garai fihima fihima من كل cikin aljannan na akwai min kulli fakihatin dukkan abin marmari ma kalu abinda ake ci tara zuwan don jin daɗi zaujani nau'i biyu sinfani nau'i biyu ma amaluna wa ma la amaluna abinda kun ka sani da wanda ba ku sani ba duk akwai abin abin abin marmari wanda ka taba sani da wanda baka sani ba duk akwai cikin aljanna ma la ainu ra'at aw radabun koko akwai danye wa yabisun akwai busashi mista Allah ya mul domin kada a kosa shi sa akwai busashi akwai ɗanyi walmur akwai mai ɗwaci min huma fi duniya walmurru min huma fi duniya kal hanzali mai ɗwaci gare su a cikin duniya kamar guna shanu kulu mai zaƙi ta ba babu wanda guna ta shanu ta daji ba an yi take ba akwatowa to abin nan ta lahira zaki gari ta ba a wasa ɗan ice ka ce wanga bai min to ci gaba fabi ayi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na Rabi kuma ubangijin ku ta kwanzu bayan kuke karyatawa shin min hazihi daga wannan ni'ima wa ayyu na'imin afdalu min hadha tanwi'i shin wace ni'ima ta hi daga irin daga wannan nau'i babu ya aljanna muttaqina wato in mutum ya rayu duniya ya yi abin da yake ya gama zama na duniya bai biɗi aljanna da shi ba to babu hasararren ɗa'i ne ya zama duniya ka zauna ba hakomin illa lalata matsalar ka neman makanka abin da za ka samu mahita aikin kada kai ka aljanna amma in ka yi abin da Allah umarce ka Allah zai tausaya ma ya sa ka aljanna Allah ka samu aljanna to jiya duk abin da ɗan adam ka nema duniya duk hogamle da kaga ana yi huta ta aka so ko akwai wani abu to ya aljan in in alkiyama ta tsaya ya aljanna muttaki'ina suna kishin gide halun abihu mahzuhun ayyata na abuna suna ni'imtuwa wa damiru liman khafa amma damiru yana komawa wa liman khafa din can li'annahu fi ma'anar jam' ya aljanna suna gingincire lafurushin a akan shehidu shehida da ɗan aljanna ke gincire gare ta bada inuwa abin da a ɓoye cikin cikinta minista brak istibraki mina na istibrak ma galuza abin da ya kamri mina dibaji na daga dibaji mina na dibaji alharini ne an ka hada da kada wa zaha'im bayyane min sundusin sundus na menene sundus maraka min dibaji warwaya an ruwaito ya aljanna na gincire min nurin daga haske ya tala'ala wanda yana kyal kyal kyal shi ga yan aljanna wajana da kuma tsayasar jannatai ne waɗancan gonakan da an ka ambata ko ɗan aljanna na da lambuna guda du. da tsayasar waɗannan gonakai ai majalihi ma tsayasarsu uhuwa su marhuma shi ne ya yi tacensu ɗan aljanna ci ɗai shi kai ba noma kuma danin kusa suke qaribun kusa suke yanaluhul qa'im wanda yana tsaye yana son ɗan iccen aljanna sai ya tara baki ya bude sai ya shigo cikin baki ya ci ba sai ya samu ya ɗauka ba aiki ya ƙare da duniya wal ƙa'idu da wanda azam yana buƙata haka ɗaya kai sai ya buɗe baki sai zazzalo kai wal mullaji da wanda a ginciri to faɗa min kowane irin tamfaki yana iya cin ɗayan shatan aljanna ko mai ragancinka bai aka ke nan ba abin da ɗaya ka sa baka ce ba in baka same ta ba ba sai ka ɗauki kwasa yi gona ba ba sai ka ɗauki alauje yi girbi ba haka ɗai yake zama ga bakin kaci shin ya jama'a fa bi ayyi ala'i rabbikuma kuma shin da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku tukar zuba kuke ƙayyata min hazihi daga wannan ni'ima ta cewa abubuwan da ake ɗyasa cikin aljanna da zamne da tsaye da kwance jama'a akwai ni'ima nan ko babu fihinna لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن cikin ita aljanna ai fil janna cikin aljanna allati li kulli wahidin wanda yake da kowace daya min ha jannatani au jannataini wa mashtamalata ma alai da abin da ya hada gare shi min al'amaki ne na daga wuraren zama wal kusuru da benaye au fil ala'i ko ku a cikin ni'imomi al ma'duda abin kididdigawa min jannati daga aljanna guda biyu wal aynaini da ya biyu wal fakiha da ababan marmari wal furushi da hidu furushi din nan ma'ana biyu ne qultu shehu abdullahi ya ce ni ce wa ruju'u damir ila al furushi فقد هو ظاهر الأقرة وهو القول الذي بدأ به في الجواهر shi azancen da ya fara cikin jawahir lisan to cikin aljanna akwai kasiratu ɗarfi waɗanda ganin su bai tsallaka mazan su ba inu masu manyan ido ala azwajihinna ganin su ya takaita akan mazan su muttaki'ina waɗanda a gingincire min al-insi na mutane wal da aljanna layan zurura ila gairi ba su dubi zuwa ga wani waɗannan 'yan matan da ake magana a kansu Allah ya riga ya yi alkawali ko dai biyu ko kuma guda irsin mutum wala jalun balle aljani lam yadami sunna bai zauna da su ba ƙablahun gabanin mazan suna aljanna ai lam yamassuhunna bai shahe su ba wa hunna su waɗanda mata min al an ce daga hurul ilina au ko kuma ga wani tafsiri min nisa'id dunya al musha'ati. matan duniya na waɗanda Allah ya ƙaƙi halittar su an ka canzawar suke an ka maishe su ƴan yara hunna abkaru su a koma buda ne kama kulike ne kamar da an kalice su farko da yi masa insiyat insun wato wani mutum na mutum ɗin ta mace ɗin bai shaheta ba wala jinniyatul jinnu wani aljani na aljanan mace bai shaheta ba wa fihi dalilun ala annal jinna wagga aya ita an hujja cewa aljannu ya dama suna suna zama da matansu وقرأ كسائي بضم الميم هنا وفي رواية الدوري وبكسر هذه الثانية وفي رواية ليس عنه بالعكس فبأي آلاء فبأي da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku tuka zubar kuke karyatawa min hazihi daga wannan ni'ima a'a koko daga wata na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان wato bai kamata ga ɗan adam shi ɓata kansa ba ya lalata kansa domin waɗanga mata na duniya mu dawwadi waɗanda a abin samu tsuntsayen sun mutu waɗancan matan da ake magana Allah ya ce ka ya kutu waɗanga mata da ake magana a baka in alƙiyama ta ɗaya wadda kasan yaƙuki suke an ga tsalki da kyau wal murjan kamar murjani suke lu'alu'an sigar ‘yan ƙananan lu'ulu'i ba ya zanga hori aubista ba a koko a cikin kyawun yaƙuti wahon rasul murjani da ja na murjani ƙalafin jawahiri ya faɗa cikin jawahirin hisani al-yaqut wal murjan min ashiya'i allati bara'a husnaha da yaquti da murjani suna cikin abin da kinsu ya kayatar wasu irat annuhusu kuma washtash'arat annuhusu rai tajji jalalata girmanta sai taji tajji don haka tajji sai ya auku bi ita fal yaqutu shi yaquti fi amlasi a cikin shahuwarsa wasu hubi a ina cikin shafuna shi na ragaragarsa lau a da halta fi silkat muna tare da kuwa shi ya ɓuti ina cikin malasu nashi kama a ce ba a huskare ba daga cikin abin da ya tsare shi wasu hubi da suhu nashi kamar da ake cewa ba a ɗebe dodo ba daga cikin ƙumba to lau'a da halta fi silkan wallahi da ka shigar da zare zuri la ra'aytahu min wara'i laka kana gani ba gare saboda kyawu ne ya kuti hanyar da agare ta irin kandu to ya an ka shigar da zuri to ana ganin zurin nan da baya wannan zaren to da ji haka da Allah ce ka annahunnal yaqutu wal marjan wa kadhal mar'atu min nisa'il janna haka nan mace daga cikin matan aljanna yura ana ganin mukh farqan saqiha qabrinta min wara'il azri bayan kashi muna tare ai ga karmata wal murjan fi malasihi waje maliman zargi sai a ga awamur jani a cikin mashawarsa da kyawun maganarsa inta ƙultu shekana abdullahi yake nice wa ana muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli wahidin min ahli aljannati zawjatani kowane ɗaya daga cikin aljanna da wasu mata guda biyu keɓaɓɓu yura muku ma ana ganin wato ɓargon ƙwarinsu min wara illahani bayan nama wafi fi riwayatin ga wata riwaya min wara isar'i na kulla ko da an sa awa an sa ado asin da asin so saba'in wallahi ana ganin ɓargon na taya lokacin na kawo da kaka saboda mutawadi wa alaikum salam Na na'am haka na'am hmm. ganin take kayi ta kyau ganin take kayi ta kyau <laughs> yayi to mm to mu zo ko bi ayi ala rabbikuma da waɗanne irin nemomi na ubangiji ku tukar zuba da kuke karetawa shin min hadihi waɗannan ni'imomin da ake farfada suna kuke karetawa ko ko wasu idan dan adam ya yi aikin kware ya sani idan ya yi aikin asha ya sani wallahi mawaƙin hausa na ta ko gyara ya sani ko bata ya sani to ci gaba هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان سكبكم كوكاوا بزموبا ma'ana hal ɗin nan ma da da'ati da da'a illa ihsanu sai kyautatawa da ni'ima qala fil jawahir ya faɗa cikin jawahirul hisani al-ayatu wa'adun wannan aya ta, wa bastum wato shi hida ta ni lahusu ga rayuka jami'il mumini na tashin muminai li'annaha ama don wannan aya ta haɗi wa kana ƙashu malam na kashi ya hakaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam fassara hadhihi al-aya annabi ya fassara wannan aya yace hal jazaa'u tauhidi illa al-janna ma jaza'u tauhid ba abinda sakamakon kadaita Allah in ba aljanna ba shikenan shi muna tare da kuwa shekana abdullahi yace walau saha hadha alhadith da wannan hadisi ya inganta kamar bahaushe ce in dai abu ka za ka zana yace to lawa jabal wuqufu inda kamata a tsaya nan ya tafsiri aya kun san dalili ga hinan zuwa walakin a sha'an sai dai al'amari fi hafi a cikin inganci ne akwai magana fa'ala al-faru razi fiha wujuhun kathira aya ga tana da huskoki na tafsiri masu yawa kai mala yace hatta kila ha an ka ce inna fil qur'ani muna tare da kuwa lalle cikin alqur'ani akwai salatu ayatin ayoyi uku fi kulli wahidatin min ha kowace ɗaya daga cikin ayoyin ga mi'atu ƙaunin tana da fassara ɗari ihdaha ya aya na faskuruni azkurku tafsiri ɗari gare ta nawa ka sani dambalalle ka can ka ta shiba wasaniha ko wasaniyatiha na biyu ɗinta wa in ƙuttun uduna tafsiri fassara ɗari gare ta wa salifatiha hal jaza'ul ihsani ila al-ihsan duk waɗanga ayoyi suna da tafsiri tafsiri tafsiri ɗari ko wace guda to kaka wani nan kuran asharu min ha والأقرب أما زامو أنبتي بشمه الشهرة به كسانتا أما الأشهر وهو هل جزاء التوحيد إلا الجنة هذا هو الأشهر أو هل جزاء الإنسان في الدنيا إلا الإنسان في الآخرة هنا ترى الأخوة an a asharu min ha an ambaci a ƙaramu. wanda yake a ƙaramu, in mutum ya aikin ƙwarai duniya bai da sakamako alƙiyama ita tsayan ba aljanna ba wa hal jaza'u man ahsana ilaykum bin ni'ami fi dunya illa an tasilu lahu al ibadatu taqwa shin akwai mahi kyawan eh, sakamakon wanda ya aikata zuwa gare ku ni'ima a cikin duniya sai kawai ku kyautata gare da ibada da jin tsoronsa to amma al-aqrabu huwa ta'mim shine gamewa li anna lafzul ayati amun inta. muna tare da kowa fa bi ayyi ala'i shin da waɗannan irin ni'imomi na rabbikuma ubangijin ku tukar zamani kuke karita min hadhihi shin waɗanga ni'imomi ko ko da wasu na'am wa min wa min dunihima akwai daga bayan su kuma dunal jannati ne banda wadancan aljanna guda bi al'ulaini fi shar'i ga daukaka li annahuma lil khaifaini don yana ga masu tsoro guda biyu na aljani ko mutum al-muqarrabin wanda a kusa ga ubangiji to suna da jannata ne kuma su aljanna guda biyu liman dunahum min ashabil yamin ashabul yamin kenan rawa bukhari an abdullahi ibn qais an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala jannatan min zahabin anatuhuma wa ma fihima wa jannatan min fidatin anatuhuma wa ma fihima akwai aljanna guda biyu na zinari kuma koransu mutocinsu kasakensu kofunansu na zinari na akwai aljanna guda biyu na azurfa kuma su da su da kofunansu na azurfa na wa fi lafzi dilalatu ala mazidin lil ulayn wa alayhi al akasaw kuma gare mashi malaman tafsir sun kace warwaya an ibn abbas anna ma'ana annahu annahuma dunahuma fil qurbi wa kusanta ila zuwa ga wanda an kawo ni'ima shine an kace dunahuma wa annahuma abdalu kuma su sun kai min ulayen din can wagga magana kuma hatarahu tirmidhi al hakim wa ba ma ya ma fil itijaji wajen ba da hujja na gare shi wani wuri fi nawadir al usul lahu wani littafi na na ya imam tirmidhi wallahu a'lam Allah shi ya yasa asiri littafi ne ko bi ayyi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na rabi ko ma ubangiji ku tafi zama kuke karyatawa min hazihi daga wannan ni'ima ko da walinta mudu mudu to su waɗannan aljanna da an kai magana saboda tsananin koren da aka gare su to mu hammata ne babba ƙuna sawadawa ne babba ƙuna min shi da ta kudarati ma saboda tsananin koren su min riyin saboda ƙoshin ruwa fi muƙabalata a cikin muƙabalar zawata a funani ƙalal bai bawi wa fi ish'aru bi annal ghalib ala hataini jannataini annabatu Kina abinda a galibi ga waɗanda aljanna da ake magana tsiri Wani ya hayan da kuma horanni masu kamshi alamun bisa da wannan an ka shihida ala wajen al'ada ga fuskar kasa wala ulayen kuma suna farkon jan al'ashijaru su ko suna da itace wal huwa kida ba marmari dilalati alama bainahuma min tafawuti wato kenan akwai aljanna wadda adda ababen marmari sannan akwai aljanna wadda aka hutawa mai horanni da dudu ce ita ce kuma kowa na da taki sai dai in ka kai ma dan uwanka hira amma taka na nan Allah ka bamu dan adam dan adam ya kamata ka rabu da wanga duniya kai kokari ka gama da ita lahiya Allah ka samu gama lahiya fa bi ayi ala da waɗannan irin ni'imomi na ubangiji ku zuba ni min hazihi daga wannan ni'ima ko da watanta na'am ma a cikin waɗanga aljanna da an ka ambata guda biyu a ina ne akwai ƙoramu guda biyu na za zahata ni waɗanda an masu zubarwa ga ƙa'ida abin da ake ce manarhu ba ya yi ba to amma nan sai ƙur'ani ya swaba fawara tani masu zubar da ruwa da ƙarfi bilma'i la kaɗa ni ba su yanki a fi muƙabalar ta jariya ni wato su yi muƙabala ta jirya ne wa narhu aqallu min jari narhu shine aqall daga jari amma kuma jari da aka nufi wa bi ayyi ala'i rabbikuma da waɗanne irin ni'imomi na ubangijin ku tuka zuba kuke karshe min hazihi daga wannan ko da waninta na'am ma a cikin aljanna ɗin nan da an ka ambata guda biyu fakihatun akwai ababen marmari wani halon akwai dabino hmm. wa roman akwai lemun tudu kuma minha an ambace su lifa da ma don fana su wakila ga ma an ce hawa su akwai fa bi ayi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na rabbikuma ubangijinku tuka zama da kuke karetawa min hazihi daga wannan ni'ima koko da wata don bai kamata a ta wannan ba to ci gaba fihinna ciki ita aljanna ɗin nan da an ka ambata da waccan da wagga hairatun akwai mata akhlaqan dabi'u bina halittu wal aslu khairatin mushaddadan fufufiqa la jam'u khairin ismu tabdil izaka la jam'u hadha al jam' hisalun masu kyawun huska jamilatun masu kyawun wujuhan huskoki cikin aljanna akwai fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wadanne irin namomi na ubangijin ku suka zama da kuke karyata shin min hazihi daga wannan ko da wata hurun مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان هورن tsananin wato fari ido ta sawadi sawadin uyun wa bayadaha baki idon su da ya kewaye na baya mai tsanani sannan hwarin nan na can mai tsananin hwari muna tare maqasuratun waɗanda an ka lullube masuratun waɗanda an ka lullube muhaddarat waɗanda an cikin abin labule fil khiyami cikin labule min durrin na daga lu'ul'i mujawwafin abin kewayewa mudafatin ila al-qusuri wanda an ka jingina zuwa ga bene shabiatun bil huduri wanda ya kama da labule la yakhrujun minha ba su tare daga ciki wadda ka san kwai cikin kwalwate wanda ya hose wani ya tara ga mai kwai cikin kwalwa duk wanda ya ɗauko kwai cikin kwalwa da hwaje ya hoshe shi wahawar taɓa kwan to ci gaba hobi ayi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na rabu kuma ubangiji ku suka zuba da kuke kareta min hazihi daga wannan ni'ima ko da watanta to ci gaba لم يكن مثلهن إنس قبلهم ولا جان إنس متن قبلهم gabaninsu wala jan balle aljani lamina ya dami sunna bai shahe su ba a zuwa azwajihin da gabanin mazajen su kama ta kaddama Ko bi ayi ala rabbikuma da bi ayi ala fa bi ayi ala'i rabbikuma da waɗannan irin ni'imomin ubangijin ku tukan zaman kuke karyatawa min hazihi daga wannan koko da wani na'am mustajina ala rabbin khudrin wa abqariyyin muttaki'ina suna kishingide ai azwajihinna mazajen nan nasu wa irabuhu kama kaddama. ala rabrahim suna bisa ga shinhida jam'u rabrafatin jam'i na shinhida ai busti shinhida ne halin ta alharini tudula wadda ake safuwa min asirra daga gado hudurin kore wa yudula rabrahu ana wa rabrab wato ana idilakin sa ala kulli sabin bisa ga dukkan tuwa aridun ne wadi wa kaunuhu ahadara li'annahu al mufrad domin launi na mai faranta rai wa abqari sannan kuma da shi shihidu jam'u abqariyatin jam'i na na hida ai jinsiha ai dana da shihidu wa hiya al ne shine shihidu fiha suwar wanda yake ciki akwai surori to saboda ake jinginawa ila abqara zuwa ga abqara wato ita abqara tazumul arabu larabawa na wato ita wannan shida ana jingina ta zuwa ga abqara abqara sunan gari na larabawa na riya annahu ismu baladin lil jinni ita abqara ba gari aljannuna babu dan mutum ko guda duk aljannu ɗaya na ciki suka yawo yusabuna ilai ana jingina zuwa gare shi kullu shay'in ajibin duk abu mai ban mamaki sai a jingina ga abqara Allah ya sauƙaƙa wato kamar yadda wani abin nan jahili ya ce eh, kamin sauƙa ƙur'ani ya ce bi haili ya alai hajin na tun abukari ya tun jadidu na yau ma an yana lufa ya samu wato zuhairu ya ce bi haili ya alai hajin na tun da doki wanda a kanta akwai aljani tun na alƙari abkara in ji zuhairu jadiruna yauman ya cancanta ga yini an yana lusu taba fa yas'alu su dokaka in sun kaso yau suna iya haukata wanda sun kaso haukatawa in sun kaso duk abin sun kaso taba yau suna taba shi duk abin sun kaso su dauko ko su kawo na alkara suna iya kawo shi wani jahili na amma mai ilimi sai mutane ta san eh ihsanin masu kyau sai mata abqari li'annahu bima al-jinsi fa bi ayyi ala'i rabbikuma da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku tuka zubani min hazihi daga wannan koko daga wata ni a gaba ismu rabbika sunan ubangijinka tabaraka albarkoki ne sun yawa sun ɗaukaka ta'ala ismu wa kasura khairu suna ne ya ɗauka alkhairi ne ya yawaita aradam ismin lafzin rahman allazi aqamu hadhin na'am aw kullu ismin lahu wa innahu la yabda'u bihi shay illa sara za barakatin ba a farawa da sunan Allah ga abu sai ya zama abuci albarka Allah ka samu da albarka zil jalali ma abuci buwaya wal ikrami da girma بالجر للجمهور والرفع لابن عامر صفة الاسم وفيه مبالغات حسنة وقيل لفظ اسم مقتهم والله أعلم الله شيء سأسيل للتاهين قول بقى جمهور والرفع لابن عامر كينا in ya zan an yi mai rafa a wajen ɗan amiru sifatul ismi wato sifa alhamdulillah kun da tafsirin alƙur'ani da mara da ya saka da alƙari kafin gabatar da addu'a تذكروا